rahim, Ungozoma, babi na goma sha tara. Idan ba ku manta ba a baya mun tsaya. A inda don yanzu ma babu abin da ba ta saka su a gidan domin lailace maganin kowane shege dole su yi koren su baya su. To anan muka tsaya yanzu kuma za mu ci gaba. A gefe guda gwaggo tana murna ne saboda ta san ba ƙaramin ta goma shin arziki ake haɗa mata ba. Duk ranar da ta karɓa haihuwa a gidan kansila. Bugu da ƙari na daɗin da take ji a jikin ranta shine an zo kiran ta karɓa haihuwa ido yana ganin ido ba da dare ba bari ta yi tunanin fatallu dan ita matsawar dai ba karɓa haihuwa ba ne ya riƙe ta har gari ya waye ko na abu makamancin haka to ba ta kwana inda ta je karɓa haihuwa komai dare sai ta taho gida za ta kwana sai da ta yafa mayafinta ta ƙara yi wa mai gari sallamar ta tafi shi ma duk da yadda yake jin jikinsa babu daɗi amma saboda kwaɗayi da son abin duniya bakinsa kamar gonar auduga don ya san yau daɗi sai sun ci sun more. Duk da dai zaman Laila yana ganin zai iya kawo musu cikas, ko ma ta ƙwace abin da Koko ta samu. Amma dai a ransa yana ganin babu yadda za ta yi ta ƙwace tunda tana zaune a waje ɗaya babu ƙafar fitowa. Haka Koko ta fito direba ya gaishe da ita ya buɗe mata ƙofar baya ta shiga motar. Tana wani ɗaga kai. Isa la dole an buɗe mata mota tana jin kanta kamar wata basarakiya. Oh, banda dai son kuɗi irin na mai gari, ba zai iya siyan mota ko da ta ɗaukan shanu ba ce. Ko a kori kura da yanzu ni ma sai dai ake yawo da ni a mota. Amma yanzu sai dai muke gani daga nesa in ma ba dan dalilin wa dalilatin ba ta yaya zan shiga motan nan. Ai albarkacin kaza ne kadangare yake shan ruwan kasko. Ba dan karɓar haihuwa ba da ni rammawa zai bari na shiga motar. Gwagwa da take bayan mota an kwame sai kallon windo take ta fada a zuciyarta. Tana jin ina ma tafiyar za su yi ta yi su ki zuwa garin. don kawai ji ta yi ba ta son tafiyar ta ƙare saboda shauƙin da take ji. Tana cikin mota. A bakin gate ɗin gidan direban ya faka motar. Gwaggo tana jin kamar ta haushi da duka don ba ta son fitowa daga motar. Sai ƙiyar direban take aikawa harara. Shi kuwa bai ma san tana yi ba wai kunu a maƙota. fitowa ya zo ya buɗe ya gwaggo ta fito tana washe baki. Yara da suka tsaya kallon ta duk sai ta ja haushin kanta don ta so yadda take matar mai garin garin. a ce motar mijinta ce wannan kuma gidansa ne mai kyau ɗin nan za ta shiga. da ta shigo ɗakin mai naƙudar ta tarar da ita tana shan wahala, don dama matar tana da doguwar naƙuda. Duk da sanyin yamma da ya sauko ga fanka tana aiki an tara jannaritu. Ga kuma wasu mata guda biyu suna mata fifita. Amma duk da haka gumi take da yake tana da matsalar idanu bata gani. Kansilan har ƙasar waje ya fitar da ita amma da aka yi aikin ba a dace ba. Saboda jijiyoyin idanun sun riga da sun mutu. Gwaggo tana shigowa ta fara jera mata sannu. Matan kuwa bayan sun gaishe da gwaggo sai ta ce su fita su ba su waje. Tunda suka fita take kallon kayan abinci da lemuka a jere akan wani senta tebul. Gaba ɗaya sai hankalin gwaggo ya koma kan kwanuka. Tana yi wa mai naƙuda sannu amma sai ƙarawa take da cewa haihuwar da saura bayan ko mai naƙudar bata ta taɓa ba. Ƙofar ɗakin ta je ta rufe ta jiyo tana aikawa mai naƙudar sannu. Ita dai tana wash Allah tare da karkaɗa hannu. Gwaggwajen kwanukan ta nufa ta zauna a ƙasa bakin nan nata sai washe shi take tamkar wacce aka yi wa albishir da kujerar zuwa aikin hajji. Ai yau ba wankin ciki kaɗai zan yi ba har da ɗaurayar ciki. Yaushe rabon duniya da ai yara yi. Da masu kullum cikin kaji da zabbi suke. Yau ba dole ba suke ƙi ba. Gwara na ci na ƙoshi ko na ji daɗin karɓar haihuwa Tunda ita tana cikin wani hali ma ba lallai ta iya cin abincin ba. Kuma wataƙila ma idan ta haihu ta yi ƙambaƙi Irin na masu jego na sun sai dai matan can su ɗauki wannan ganimar. Amma in na cire gona shi kenan. Duk da ma na san idan na zo tafiya za a bani na a da gida. Koko ta faɗa a zuciyarta lokacin da ta zauna dirshin ta fara sauke kwanukan a gabanta. Abin ya zo daidai wai mai ido ɗaya ya leƙa buta. Ciwon gwaggo tana haɗiyar yawo. Gwaggwaran ma ki taimaka min don Allah ciwon mai naƙuda don ta ji har lokacin gwaggo ba ta kusa da ita. Sannajiya Raliya ke haƙuri ina zuwa sallar la'asar zan gabatar. Dama na yi alwala kenan sai aka zo ɗauko ni. Ina ta wani uzurin ne har aka yi sallar ban yi ba. Idan na yi sai in zo koko ta faɗa ta kafa akan soyayyen naman kazar da yake ciki a food flask ɗin da ta buɗe. Ta fada hakan ne kuma don ta ci iya ta shi yasa ta ce sallah za ta yi. Hajiyar dai bata ƙara magana ba koko tunda ta saka naman nan a gaba take ce babu ƙaƙƙautawa. ko ba ta taunawa sai ta jefa musu ƙasan kujera don ba ta so hajiyar ta ji ƙaran taunar ƙashin sannan kuma ba ta so ta bar ƙashin a cikin kwanon kar a gane an taɓa nama tunda ta ga yana da yawan da ba za a gane ta ci ba ta yayi wata ƙatuwar tsoka ta cika baki sai ji ta yi ana buga ƙofa gwagwaron maya aka rufe ƙofar ne muryar kansila ce ta sauka a kunnuwan gwaggo subhanallahi menene wannan kuma Gogo ta faɗa tana tofu naman bakinta a hannunta Ta jimge ta haɗiye yawun bakinta. Tare da siɗe bakinta ta yi gyaran murya ta ce, Ranka ya daɗe ka san saboda masu shigowa shi ya sa na rufe ƙofa. Mamaki ne ya rufe Hajiya jin furcin Goggo duk da tana cikin ciwo amma kan bai sanya ta kasa gane cewa bai ci a ce har ta kammala sallar ba. In dai ba ƙasar ta yi ba kuma ita da ta zo wata unguwa ai ƙasar ba ta kamata ba. Eh haka ne kuma to yaya jikin nata? Da sauƙi muna fama dai amma tana dab da haihuwa to Allah ya sauke ta lafiya. Amin. Gani nan bari na buɗe maka ƙofar. a ki bari kawai na dawo in ta sauka. Ya faɗa yana juya ya bar ƙofar ɗaki. Wata boyayyar ajiyar zuciya gwaggwa da sauke idanunta akan kwanan da yake buɗe da ta ture shi gefe. Lokacin da ta ji muryar mai gidan ashe ma ko rufewa ba ta yi ba. da ta cinye ta ƙara ɗaukan wata cinya babba. Sai ta ɗan gyaggyara naman yadda ba za a gane an taɓa ba. Ta saka murfin ta rufe ta mayar a hankali ta aji. Ta buɗe wani kwanon sai ta ga shinkafa ce fara a ciki. jimka ta yi a hannunta ta rufe ta ce, ta buɗe ɗayan sai ta ga miya da naman rago. Ta tsama ta ci ta rufe tana siɗe hannu tana jin da za a bar mata duka da ta cinye. Gwaggwaran ma kin yi sallar? Na yi mana gani nan aike da ba gani kike yi ba. Ta fada tana goge hannunta da wani kyalle da ta gani a wajen a ajiye. Wurin hajiyar ta nufa tana aika mata sannu. Haka aka shiga shan fama sai wajen sha biyun dare ta haihu ɗanta namiji. Gwaggo ta yanke mata cibiya ta ɗaure da zarenta. Sai dai gwaggo ta fara jin cikinta yana hautsanawa yana ta ƙugi. Ga hanjin cikinta kamar ana yayyankawa. Wannan kwanukan abincin ya aka yi aka ajiye a nan? Alhaji da yake zaune rike da jaririn ya tambayi 'yar aikin da take haɗawa hajiya shayi. Lokacin da na gama falon naka a rufe, to ki kwashe su ki kai can, kuma kin tabbata babu wanda kika bawa? ba a bawa kowa ba. Gwaggo dai ka sake ta yi baki a sake tana sauraron su. Gabanta yana faduwa ta shiga tashin hankali jin ana batun ba a bawa kowa ba. Kuma ana maganar har tukunyar an wanke. Ga yanayin cikin nata yana ƙara hautsinewa. Tashin hankali wanda ba a sa masa rana ni ramma. Allah ya sa dai ba maganin bera suka saka a ciki ba. Na je na ciwo ciki na abin da zai zama a Janina. Ta fada a zuciyarta tana jin wani tashin hankali yana dabaibaye ta. Allah dai ya rufe asiri in babu wanda aka ba. Yo ai irin wannan abu in an san akwai abin cutarwa ba a saka shi a kwano mai kyau. Ba a rufe rubuk. har a kawo ɗaki ya aji. Yanzu idan abin mutuwa kuka saka a ciki ni ai kun kashe ni tsaye. Cewar gwaggwaron ba tana jin kamar dai ta tambaye su menene a cikin abincin. Tunda matashiyar budurwar ta fara jidar kwanukan gwaggwa ta kafe kwanukan da ido. Tamkar wanda take shirin gano ainihin abin da aka saka a cikin abincin. wanda har ake tambaya babu wanda aka ba ya ci. Bayan ita kuma ta bude, ta ci. Kuma ba komai yake ƙara tabbatar mata da cewa abin cutarwa ba ne ko guba ne. Sai yadda cikin ta yake ƙugi tamkar ana buga mata ganga. Daga can ɓarin cikin ya ɗauka sai ɗaya gefen ma ya ɗauka. Sannu da ƙoƙari gwagwaran ma Allah ya biya ki, Alhajin ya faɗa sa washe da murmushi yana kallon jaririn. Amin ya rabbi, domin Allah ne kaɗai zai biya ta kam don tana ƙoƙari. Hajiyar da ba gani take ba ta faɗa tana ijiye kofin da ta gama shanye shayin. Duk suka ji gwaggo dai ba ta amsa ba saboda gaba ɗaya ta afka a kogin tunanin mutuwa. Tana iya raskarta a koda yaushe. Sakamakon jin ana batun akwai abu a cikin abincin da ta ci, kuma ta ce naman ita ɗin da shegiyan kwaɗayi. Gwagwaran ma kin yi shiru. Alhajin ya faɗa yana mai da kallon kanta don ya san dai gwagwaran ma da shegin surutu. Amma kuma abin mamaki ya lura da ɗaukewar ta na lokaci guda. La'e eh, ina jin ka Alhaji, gwaggo ta faɗa cikin inda-inda. Ko akwai matsala ne? Yau Allah na tuba har ayi batun matsala ma ni da ku ajiye a baɗaki don ɗaukan alhaki. Na zo na ci? Ai da ma da kuka san kun saka abin cutarwa sai ku killace kwanukan abincin. Kamar da yadda ake killace wanda ya kamu da cutar coronavirus. ni yanzu zama bai kama ni ba, wai an ɗaure a karya zani a sulisin daren nan zan kama hanyar gida. Gwara in je in mutu a ɗaki. Tun da dama gidan namu sunansa makara huta tun daga gamu ga makabarta ko a tabarma sai a naɗe mutum a riƙe shi a hannu ba sai an nemi makara ba ko ba kya jin daɗi ne alhaji ya katse wa gwaggo zucin da take hannunta dafa da cikinta kalau nake sai dai kawai gida nake son tafiya haba gwagwaran ma yanzu dare ya tsala ki bari kawai sai da safe sai ki tafi a'a yanzu zan tafi gaskiya ta faɗa lokacin da ta miƙe tsaye tamkar wacce ake tsikara wanda ba komai ba ne dalilin hakan sai yadda cikinta ya murɗa. Tana jin tamkar gudawa za ta zubo. Ai ka san ta dama ita in dai ta gama karɓar haihuwa to duk dare a gida take kwana. Sai dai idan karɓar haihuwan ne ya kai ta ga kwana. Amma matsauran an haihu to tafiya take hajiya ta faɗa. Ikon Allah, to ai ni na manta da wannan batu bari ina zuwa. Alhaji ya faɗa yana ɗora wa Hajiya jaririn a ta ya tashi ya fita. Hauka Safa da Marwa ta shiga yi a ɗakin. Jin gudawa tana neman zubo mata. Ji ke tamkar ta rufe ido ta ganta a gidanta a kofar bayi ko ta rage abin da yake neman fitowa. Sai har haɗe kafafu take a wuri guda. Duk maganar da Hajiya take yi wa Ramma babu wacce ta amsa don ita a halin yanzu ji take tamkar wacce kiyamata ta tsaya. Tunda tana tunanin duk take da barin duniya. Shigowar 'yar aikin Hajiya ce ya dakatar da gwaggo daga zirga-zirgar da take a ɗakin. Sai ta koma ta jingina da bango tana daga tsaye. ko dai in tambayi yar aikin nan menene aka bata ta saka a cikin abincin ko hankali na ya kwanta yoran ma aikin gama ya gama tunda kin riga kin ci ai kenan cewar koko a zuciyarta wani sashi na zuciyarta yana bata amsa bata san ma yar aikin ta fita ba tana can tana tunani ga gudawar da take mammatsewa sai ganin yar aikin ta yi da katuwar kulla ta shigo da wata babbar leda gwagwarin ma ga abinci in ji hajiya da wannan turmin atamfar wannan kuma sauran in ji alhaji ta fada tana miƙa gwaggo da ba ma ta san me take cewa ba kawai dai ta ga ana miko mata kaya da kula babba har da kuɗi wanda a kiyasi zai yi dubu goma. Karɓa tai tana zabgo godiyar da ba a hayyacinta take ba ga gudawa da idan mutum yana ji duk sai ya rasa nutsuwa. Ga kuma tashin hankalin da yake cikin ranta na tunanin abin da ta ciwo kanta. Babu komai ai ne da godiya hajiya da ba gani take ba ta faɗa. Jingwago tana jero godiya babu tsayawa. Bata san cewa ita kanta Gwaggo bata san adadin godiyar da take yi ba tana faɗa ne kawai. Amma bata da nutsuwa ko miskala zarrat. Salama Gwaggo ta yi wa Hajiyar kafin Hajiyar ta ba Gwaggo amsa. Gwaggon har ta kai bakin kofa ta fice. Dan dama 'yar aikin ta ɗauki ledar da kulat ta fita da ita. Dan dama alhajin ya ce a taso direban ya kai Gwaggo gida. Gwaggo da ta fito ta kyar akan ɓangaren ɗakin alhaji kamar ta je ta tambaye shi menene a cikin abincin. sai dai tana tunanin zai tuhume ta akan dalilin tambayar ta. Ko dai bai faɗa hakan ba ta san dole sai alamomin mamaki sun bayyana akan fuskarsa. Tunda dai menene ta da maganar abincin? Haka ta zo ta wuce da gudu-gudu sauri-sauri don tafiyarta da ta fara sai ta ji tamkar gudawar za ta zubo ni. Zaune ta tarar da direban a cikin motar kansa sanye da wata uwar hula ya kifa kansa. A kan sitiyarin motar da alama bacci ne a idanuwansa. Ganin kofar bayan abu ɗayar aikin hajiya tana riƙe da murfin motar. Gwaggo tana zuwa ta faɗa cikin motar ta zauna da bas. Dan ita na ta tunanin da za a ba ta damar tafiya gani take sai ta fi mota gudu. Don tana so ta je ta juye abin da yake damunta a cikinta. Tana zaunawa ta haɗe kafafunta a waje ɗaya ta danna sai ta mazaunanta a jikin kujerar da ƙarfi ta zaune. Don kar a samu matsala. Gudawar ta kubce ta ɓata wa mutane mota. Sai da safe gwaggo Allah huta gajiya cewar ai aikin hajiya da take riƙe da murfin mota. Da ido kawai Gwaggo ta bi ta amma bata furta komai ba. Kafin ka ce kwabo ta banki wa Gwaggo kofa Gwaggo ji ta yi kamar ta fito ta bi bayan yarinyar ta tambaye ta wace jaraba ce ta saka a cikin abinci. Kamar an ce Gwaggo ta ɗago kanta sai ko tango Alhaji ya fito daga gidan yana sanye da 'yar shara. Gwaggo bata sanya aka yi ba sai ganin ta ta yi ta buɗe kofa ta fito da nufin wajensa. Da sauri, sai da ta je gabansa sai da ta kasa masa tambayar da take da fara ita. Gwaggo akwai wani abu ne? ya tambaya da mamaki ganin kamar a firgice take dama cewa ne an kawo sako na gode ƙwarai gogo da bata sanya aka yi ta wayance ba ta faɗa tana sakin murmushin yaƙi wanda ya fi kuka ciwo ba komai ai wa kai ne ya faɗa yana kallon gwaggon duk da ya ganta tana ɗan diriri ciwo dan kafin ya ƙara mata wata maganar ma sai gani yayi kamar wacce mayan ƙarfi ya figa ta juya da sauri ta shige motar ta wanko ƙofar Mamaki farinsa amma sai bai ce komai ba don gani ya kwakwata masa kama da mai taɓin hankali. Idan ka dawo daga kai ta ba hajiya makullin Alhaji ya faɗa wa direban da ya fito cikin girmamawa. To laɓe, ya faɗa yana juyawa ya shiga ta da motar suka ɗauki hanya. Idan Allah kai kuwa kake tafiya a hankali mana kuma kake kiyayewa da tukin naka kar kake hawa tudu da gangare. Wakwa ta faɗa cikin sanyin murya amma ai ba gudu nake ba ba ki yadda nake tafiya a sanne sanne ba musamman ma da ya kasance dare ne haka ne kuma cewar goggo don ita bata ma sanya aka yi magana ta fito daga bakinta ba don duk a ruɗe take kuma dai faɗar hakan baya rasa nasaba da yadda duk takun da motar ta yi sai ta ji kamar gudawar za ta kubce mata musamman idan suka hau ɗan tudu sai kuma suka gangara sun ɗan yi nisa nan sun bar cikin gari sun shiga ƙarshen gari Gwaggo da take cikin tashin hankalin abin da ta ce, wanda ta ji an ce akwai abu a ciki. Hankalinta ya ƙi kwanciya sai ta yanke shawara kan ta tambayi direba. Ko za ta samu amsar duk da bata da tabbas ɗin samun amsar tata. Kai gidan nan na kamsila akwai abin al'ajabi. Wai na ji an ce yar aiki da kwashe kwanukan abinci. Kuma kamsilan yana tambayar ta babu wanda ya ci abincin. To fi sabilillahi idan har akwai abin cutarwa a cikin abu, Ai ba a saka shi a kwanon amfani ba gudun kar ko bayan an wanke kwanukan a cutu. Daidai maganar ta girgiza ne Gwagwa ta kai ƙarshen maganar tana kasa kunnuwa don kar direban ya bata amsa bata ji sosai ba. E ai ba wani abu bane maganin sanyi ne. To na yallaɓai ne aka saka mishi abinci. Shi kuma maganin yana sanya mutum kartawar ciki yayi ta gudawa. Da haka ne ake fitar da cutar sanyi idan an kasayar. ya faɗa hankalinsa akan tukin da yake. Ikon Allah. Lallai gaskiyar Bahaushe da yake cewa matambayi baya bata. Kin ga dai na samu amsar tambaya ta bagas har nake ta da hankali na. Duk tunanina maganin mutuwa ne na sakawa ciki na. Ashe dai maganin sanyi ne so in dai iyaka shine ba mutuwa ba ce ai da dama dama. Amma a ce mutuwa ce ai abin babu sauki wai ciwon arni. Koko ta faɗa a zuciyar ta fili kuma sai ta ce, Ko da na ji, ai na ɗauka wani abin ne na da Maganar ta da ta makale ne ganin wani abu da ya diran mikiya akan gilashin motar. ta gaba wanda aka yi sanadiyyar da motar ta kusa kwacewa direban don ba ƙaramin tsorata ya yi ba. A take taka wani uban birki wanda ya sanya kashin da koko take makalewa ya kufce mata kaɗan. Amma cikin dauriya da ƙarfin hali ta danna mazaunan nata don ganin ta dakatar da fitowar gudawar. Duk da tsoron da ya tsirga mata zuciya. Mamaki ne ya lullube koko ganin wani ɗan mitsitsin jariri ya fito da wata tocila ya kunna. Wanda hakan ya haske ilahirin wajen. Daga fitilar ya yi soke a jikin fambas ɗinsa. Ya tale ƙafafu ya tafa hannuwa sai kawai ya shiga ya kai babu ɓata lokaci sai ya fara rawa tamkar wanda aka saka wa kiɗan disko. Yana rawar yana waƙa cikin muryar ɗin yara yana faɗin. ma mai karɓa haihuwa gwagwaran ma matar mai gari. Gwagwaran ma ɓarauniyar naman kaza a gidan babana kansila. Tunda ya fara waƙa shi dai direba tsabar ruɗewa ma baya iya fahimtar abin da jaririn yake faɗa. Kina da kishiya? Idan har kin san kina da kishiya, to matsa, wannan sirrin ba naki ba ne. Ina kuke manyan mata? Na zo muku da wani sirri wanda mace za ta yi amfani da shi, ko da sau uku ne kacal, matuƙar mace ta yi amfani da shi. To babu wata mace da mijinta zai kusanta ya ji daɗi idan ba ita ba. Amma don Allah, ki ji tsoron Allah. Idan har kin san kina da kishiya, kada ki amfani da wannan sirrin domin za ki cutar da kishiyarki. Idan kuma kin san mijinki yana da haƙuri, wato ba masifaffe ba ne, yana sauke miki haƙƙinki daidai gwargwado, to don Allah kar ki amfani da wannan maganin. Wannan sirrin na wanda suke cikin matsala, suke fama da mazaje masu faɗa, suke fama da miskilan maza, wanda duk abin da mace za ta yi amfani da shi ba sa nuna yabawa ko kuma nuna jin daɗinsu sannan kuma ba sa sauƙewa matansu haƙƙinsu da ya ta yi wuyansu domin wannan sirrin mallaka ce ta gasken gaske idan har kika yi amfani da wannan mallakar kin sha gaban kowace mace a idanun mijinki sannan babu wata macen da mijinki zai yi mu'amalar aure da ita ya ji daɗinta idan har ba ke ba Domin wannan sirrin muna masa take da baƙar shi umar mallaka. Tabbas idan kika yi amfani da ita, za ki gaskata cewar lallai shi umar ce ta gasken gaske. Sannan kin fi ƙarfin wulaƙanci in dai a mijinki ne, sai dai nuna soyayya da kuma kulawa. Shi wannan sirrin za ki shafa shi ne ranar da kika san mijinki zai kusance ki. Da zarar ya shaƙi wannan ƙamshin, sunanki tauraruwa a cikin gidan aurenki. Sannan ‘yan mata ba sa amfani da wannan bakar umar mallaka na matan aure ne kawai. Haka zalika, me kishiya ma ta ji tsoron Allah kar ta yi amfani da wannan bakar umar. Sannan ita wannan umar ba a samunta a kasuwa, a wajena kaɗai ake iya samunta. Kamar da kuka sani, sunana Hajiya Mira, mai kayan mata. kuma likitar mata. Ga mutanen da suke Nijar, Amerika, Saudiya, Germany, France duka za su iya samun wannan shu'umar humra domin za mu iya aika musu har inda suke. Muna iya aika magungunanmu ko ina a faɗin Najeriya da ma sauran ƙasashen da ba Najeriya ba. Ga masu buƙatar ingantattun magungunanmu, za su iya tuntuɓa ta ta lambobin waya kamar haka. 070-68-55-80-96 wato sifili bakwai sifili shida takwas biyar biyar takwas sifili tara shida ko kuma 080 61 95 95 92 wato sifili takwas sifili shida ɗaya tara biyar tara biyar tara biyu. Ga mutanen Maiduguri kuma za su iya samun kayayyaki na a wajen yaron Gausu. Ga mutanen Fataskun kuma za su iya tuntuɓar Abbas da ke bakin kasuwa a nan cikin garin Fataskun ɗin.